Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. hakan mita 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma su tashoshi a FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio. Sannan za ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar alhamis Shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 23 ga watan Mayu na shekara 2019 za mu yi magana ne akan cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa. a dinga ce ma mutane ana shawar da abin gan kansu cewa su daina zuba abubuwa hanyar magudanar ruwa yana toshe hanyar da ruwa zai zo ya bi ka gani ruwan na abubuwan ma ba sai an fada ma mutum ba hila ne ga mutum abubuwan na suna kosin abubuwa da dama disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama a wajen haka ne wato amina kin san akwai wasu yankuna a kasashenmu na afirka da kan yi fama da ambaliyar ruwa a duk shekara-shekara a ranar litinin din da ta gabata ne ma aka samu ambaliyar ruwa a jihar Legas. shi yasa a yau wakilin sashen hausa baban gida jibrin ya jiyo mana ta bakin jama'a da halin da suke ciki sannan kuma ya ji ta bakin jami'an gwamnati domin jin irin kokarin da suke yi don taimaka jama'a kuma abokiyar aiki na amina ta jiyo mana ta bakin likita akan cututtukan da ke tattare da ambaliyar ruwa amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafa mana abota wato facebook inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa ga kuma yadda kuka amsa mana matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, Jamila da Fati, inda suka ce daga ciki akwai cutar kazuwa da cutar kurajen jiki da dai sauransu. Sai daga Nuhu Salihu Shiko inda ya ce salam yau da gobe gaskiyar magana ambaliyar ruwa tana haddasa cututtuka da dama kamar amai da gudawa da cutar maleriya da kuma cutar hawan jini ku huta lafiya. To sai kuma amsar Ibrahim Salisu ɗan Kaduna tare da Sani kafin garkuwa Bauchi. Allah sa na faɗi sunanka daidai Sani. inda suka ce eh hakika yau da gobe mu abin da muka san ambaliyar ruwa na haifarwa shine amai da gudawa wanda daga ƙarshe yakan zama sanadiyar rasuwar mutane to amma za mu kasance tare da ku don jin ku akwai wasu cututtukan da bamu san da su ba cututtukan dai suna da dama kamar kwalara da sauransu fatan mu dai shine Allah ya kare mu sako daga Shehu Adamu Rijau to sai kuma amsar Safiyan Muhammad Magariya inda ya ce yau da gobe gaskiya abin da yawa dan an ce mutuwa ta fada kasuwa to akwai amai da gudawa da sauransu su Allah dai ya kare mu amin sun amin sai Yusuf Liman Sansan inda ya ce salam yau da gobe gaskiya cututtukan suna da yawa amma na san akwai kwalara wato amai da gudawa sauran kuwa maji daga bakin likita to sai kuma amsa na gaba daga wurin baban gida Alhaji Nuciya wace kal ɗalibi a jami'ar Maiduguri shi kuma ya ce assalam yau da gobe cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa su ne kwalara zazzabin ciwon sauro wato malaria da dai sauransu su Sauran bayani kuma za mu kasance da ku ta rediyo domin jin cikakken bayani daga bakin masana. Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Sirajo Mustapha Kawu da Murtala Ibrahim Zangon Daura inda suka ce ko shakka babu akwai cututtuka masu yawa da yake yaduwa kamar irin su kwalara da cutar sanyi mun gode. To zara kin ga kuma ga amsar Yahaya Danno Azare shi kuma ya ce eto eh cututtukan dai su ne cutar kwalara da sanyi da kuma kuma kuraje. Sai Prince Tasi Ibn Abdallah Azari inda ya ce yau da gobe da farko akwai cutar kurajen jiki wato kazuwa sannan akwai zazzabi mai zafi sai dai mu yi addu'ar Allah ya kare mu da ambaliyar ruwa amin. To sai kuma amsar Adamu Abubakar shi kuma ya ce kamar su kwalara amai da gudawa da sauransu. Sai daga Mustapha mai daikos daga jihar Katsina inda ya ce assalam yau da gobe ikon Allah hakika ambaliyar ruwa tana sanadiyar samun kwalara da sauran cututtuka daban-daban muna tare da ku a rediyo don jin ta bakin likita ku tashi lafiya. To sai kuma amsar mu na ƙarshe a yau daga wurin Aminu Adabu dori shi kuma ya ce salam yau da gobe ikon Allah to kamar su amai da gudawa da ma sauran wasu cututtuka da dama. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa baban gida Jibril dauke da rahoton da ya haɗa mana. a ranar litinin da wannan mako ne ta aka waye gari da ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin lagos ruwan da kuma ya haifar da ambaliyan da ya jawo karyawan bishiyoyi da turakan wutar lantarki da kuma ambaliya a titina da gidajen mutane ko da yake ba a samu hasarar rayuka na jama'a ba sakamakon wannan ruwan sama amma kuma masana harkokin yanayi na alakanta ambaliyar ne akan alamun dumaman yanayi da kuma laifin mutane da ke barin magudanan ruwa ba tare da tsafta ba sau da yawa dai irin waɗannan magudanan ruwan na kasancewa ne a toshi da ledoji da kuma shara da biladama ke samarwa ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin na lagos game da wannan ambaliyar ruwa da aka fara damunar wanda wasu ke ganin akwai aiki a gaba idan aka ɗore a hakan ba tare da gwamnati da jama'a sun ɗauki matakan da suka dace ba to ya sunanka sunana muhammad usman baza to kana zaune a yankin jaba inda ake kukan cewa kamar ana samun ambaliyar ruwa ku wannan yankin ku ana samun ambaliyar ruwa eh wani zubin an kan samu ina zaune a yankin jaba a karkashin gana kwata an kan samu flood sometimes idan za a sake ruwa amma in an ka sake gwamnatin kan faɗi a week kafin a sake and sometimes don ba tishiyo min ye so gwamnati ta kan taimaka idan flood din ya faru amma àwọn talaka to wani ń man lost àwọn kan míì but gwamnati sha wọn kò ko wọn kì í ṣe bó ṣe yẹ kó wà àmọ́ àwọn máa try their best wọn sha. tó yà sọ́nà báyìí rabiu. to a matsayinka na manomi ya kuke fama da ambaliyar ruwa to gaskiya ambaliyar ruwa sai dai hakuri ko ba gaskiya ba don abin da allah riga kawo sai dai kai hakuri da bisa ga ambaliyar ruwan nan muna samun ambaliyar ruwa sosai sosai eh. akwai mataki da gwamnati ke dauka na taimaka muku to lallai mataki kan akwai gwamnati gwamnatoci da yawa wasu suna taimako wasu ba su cika taimaka sosai ba ko ba gaskiya ba don hakika za ka ga wasu gwamnati ga su za su nemi wanda ambaliyan ruwan ya shafa su taimaka musu wasu kuma ba za su nema ba a taimaka mu jama'a. a bana ana ta gargadi cewa mutane su tara domin akwai ambaliyar ruwa ga shi ya fara banna ma ya kuka ji. to gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba kuma gaskiya gine-ginen da ake a kusa da hanyar ruwa bai da kyau don ya kamata in mutum zai gini ya nemi gehe inda ya kamata ya je ya gini nashi ko ba gaskiya ba a danta hanyar ruwa hanyar ruwa bai da kyau mutum ya je tare shi ya je ya gida nashi ko ba gaskiya ba eh. suna na haruna mustapha tumala haruna me za ka ce game da batun ambaliyar ruwa da aka fara yanzu haka wasu jihohi na najeriya musamman lagos ambaliyar ruwan nan dai kowane shekara ana experience din shi kuma wani shekara suka gan shekaran nan ma ya fi muni dalilin abubuwan da yake sa sai ka ga wani shekara ya fi muni irin wasu gotoci nan batu da suke ginawa a dinga ce ma mutane ana shawar abin gan kansu cewa su daina zuba abubuwa a hanyar magudanar ruwa yana toshe hanyar da ruwa zai zo ya bi ka gani irin wani abubuwan ma ba sai an faɗa ma mutum ba hilla ne ga mutum kuma da irin sauro din nan abubuwan nan suna kosin abubuwa da dama disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama a wajen nan to a shawar shawara na dai don allah dan annabi ana ce ma mutane da suke zama kewayen lagos din nan a kokari a tsaftace muhalli kamar lokacin da ake sanitation lokacin da akwai sanitation yanzu zaka ga kowanne rasabar za a keɓe cewa yi eh, rana kaza a yi sanitation waje kuma ka ga wannan abun da ake ta yi wallahi abu ne mai kyau in gwamnati za ta iya dawo da shi abu ne da yake ci gaba ga mutane sosai a wajen mazaunin su environment namu kana ganin kamar jefar da irin leda-leda nan da ake yana taimakawa kenan eh yana taimakawa sosai dan leda misali yanzu ko ya taru a waje daya a kasa ma kasa ya zo ya hau kan shi sai ka gan ma ya fi shekara wajen talatin ledan nan bai yi komi bai zama komi ba yadda ka sa shi zaka zo ka gan shi saboda bai dike yin wannan ma ya nuna ma cewa yana toshe magudanar wajen ruwa a cicire wayannan ledodi ruwa ya samu waje ya yi gudana ya je ya zuba wajen da ya kamata ya zuba amma yana toshe wannan ka gani illa ne da wasu wari-wari abubuwan nan da ma za mu ta dinga inhaling kuma mutane daban-daban ne wani zaka gani ma da kashi suna yi a leda suna zuba na ranar irin wannan abu muna zama a waje environment zai kamata mu tsaftace muhallinmu. ok government dey dey work o no be say dey clean o as dey clean am as dey throw away e enter inside gutter wey net wey dey gutter e go come block e go come too much. people be throwing uh, dirty for inside the gutter or the street when rain fall they'll be thrown inside the gutter something like that is no good gaskiya dangane da abin da shafi ambaliyar ruwa abu ne wanda kusan duka bangarori guda biyu suna da laifi a ciki musamman bangaren mu al'umma al'ummar gari da kuma bangaren gwamnati to bari fara ta bangaren mu al'ummar gari kafin yi magana kan abin da shafi gwamnati gaskiya mu al'ummar gari galibi abin da ke jawo irin wannan ambaliyar ruwa za ka samu guri ne hanya ce bata kai hanya ba inda ruwa ke gudana kuma a hakan idan ana ruwan sama sai mu ringa debo datti na shara muna zubawa wai dan mu samu saukin wannan sharar wanda sharar nan in ta bar kofar gidanka in ta gaba za ta je ta tsaya maka da cikin dai unguwar naku a nan za ta tsaya to irin haka yana jawo ambaliyar ruwa sannan kuma galibi mutum yakan zo ya samu guri wanda guri ne ba guri ba ya san hanya ce ta ruwa sai mutum ya zo ya gini ko ya shago a kai sai ba ya karamin hanya wai ya bar hanyar ruwa wannan shine abin da shafi bangaren muke da sai bangaren gwamnati gaskiya ita ma gwamnati tana da sakaci sosai dangane da abin da ya shafi ambaliyar ruwa domin ba ta kula da magudanar ruwa yadda ya kai kamata wani wasu unguwanni sai ga gwamnati babu ruwanta akwai hanyar ruwa babu hanyar ruwa babu galibi inda aka je unguwanni da dama zaka ga mutanen unguwannin su ne suke yi wa kansu hanyar ruwa ba gwamnati ba dan kamar ne za unguwannin tamu hanyar da ta gwamnati ba ta kula da ita mu mutanen unguwa mu ne muka kirkiri sabuwar hanyar da ruwa zai ringa gudana unguwanmu kaga ita ma gwamnati tana da laifi ba ta kula da irin wayannan al'amura sosai batun dumama yanayi dai kamar yadda aka sani na ɗaya daga cikin dalilan da ake alakantawa da ambaliyar ruwan sama da kuma kwararowar hamada ko a kwanan nan ma dai sai da masana yanayin tarihin ƙasa da kuma teku suka ce kafin nan da shekara ta dubu biyu da hamsin tekunan duniya za su cika su kuma batse sakamakon narkewar da tsaunukan kankara da ake da su a duniya ke yi sakamakon ɗumamar yanayi abinda zai iya mai da wasu birane da ke kusa da teku irin su lagos tarihi farfesa mai sadauki shehu malami ne a bangaren ɗumamar yanayi na wata cibiya da ke kula da yammacin afirka a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina kuma a can baya ya min karin haske akan illolin ɗumamar yanayin da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa ambaliyar ruwa da kuma kwararowar hamada. so abinda da suke haifar da wannan ɗumamar yanayi ɗin kenan wato zafi ne zafi ne sai ka ga doron duniya tana ɗaukan zafi a hankali a hankali a hankali kuma gaskiya ba wai zafin da muke ji ba yanzu ga haka in ka duba wasu wurare guda biyu inda muke ce ma wato north pole wato can bangon duniya yawa ta arewa sannan kuma bangon duniya kuma ta kudu south pole to muna da kankara da yawa a wurin nan to dimamin na yanayi din nan yana sa kankaran nan suna nan suna ta narkewa to in kuma suka narke mene zai haifar sai ka ga kogi da su teku suna nan suna kara. Eh, yau wato za ga ambaliyan ruwa in ka je Lagos yanzu nan in ka je Victoria Island sai ka ga cewa wato ka duba gefe-gefen eh, teku din nan ana an aje wannan yashi da ake zuba cikin eh, buhuna kaga an tara su haka su yi layi dogo haka yauwa har ga ya zama kamar wato yana katange ko kuma yana kare wato teku daga shigowa ko ya shigo hanya ko kuma ya shigo gidajen mutane to irin wani da zai ga ya sa teku da su ah, wato ah, ruwa ko kuma rafi suna kara ambaliyan ruwa yauwa to irin ababen da suke haifarwa kenan sannan kuma banda wannan kuma to gaskiya dumaman yanayi yana sa mu cikin wani hali don saboda yadda muke ah, yadda muke shuka ah, da muke girbewa ya shafi noma gaba daya sannan kuma hatta da wato yadda ma ake tafiya da jiragen roma ya shafe shi yadda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi wato abin da za mu iya yi da za mu rage wannan dumamin yanayi din don saboda a ah, gaskiya suna da yawa na daidai dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka wato su itatuwa ne da manya din da ƙananan sannan kuma mu tabbatar cewa wato yadda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba kasan idan mutum zai shiga gona yanzu da zaka wasu ko banka ma daji wuta cewa wai wannan tokan nan shine kuma taki yawa to wani sa'ailin kuma sai ka ga cewa an shiga daji ana nan kawai ana ta sarar itace ka ga mutum ya ɗauko wannan katafilan nan ya sa ta kawai a cikin daji kawai a yi ta noma a yi ta noma to kaga wannan kuma yakan kawo eh, zaizayen ƙasa kenan ko wa desertification to wannan desertification ɗin kuma shi ma karan kansa yana ƙara haddasa dumaman yanayi yauwa to dole ne mu yi la'akari. ita eh, ma a bangaren ta dr binta sule kwararra ce akan harkar yanayi a ma'aikatan muhalli ta ƙasa kuma ta yi bayani kamar haka game da illolin da ke tattare da dumamar yanayin da kuma ambaliyar ruwa. wannan illa ce yanke bishiyoyin nan da ake yi duk shine ya kawo dumamar yanayi kankara eh, ta narke ruwa ya yawa a sama shi shikenan ya zo kuma an an zo hadiri ya tashi za ka gama irin ma ruwan da ake ma da iska da abubuwa da gasu nan in aka dinga ruwa sai ka ga ta mamaye gonaki to irin wannan duk bishiyoyin nan da babu da za su kare wannan sinadarin da ake ce ozon layer to duk shi ne ya jawo mana wannan to kowane mataki hukumi suke dauka na magance matsalar ambaliyar ruwa da kuma tallafi ga waɗanda irin wannan iftila'i ya aukawa ga dai jami'in hukumar bada agajin gaggawa a najeriya da ke kula da shiyar lagos malam idris abubakar muhammad a wayewar litinin 20 da watan mayu an samu ruwa mai karfi wanda kuma ya zama mai karfi a nan garin lagos so a dalilin wannan an samu ainihin ambaliyar ruwa a unguwanni daban-daban da kuma faduwar itatuwa da kuma turakai na layukan sadarwa musamman a unguwannin laki victoria ireland agege ba ikotun da kuma sauran unguwanni daban-daban a halin yanzu muna aiki da hukumar bada agajin gaggawa ta nan jihar lagos wato lasema saboda mu hada alkaluma na kididdigar mutane da suka yi asara a dalilin wannan ruwa da aka yi mai karfi a nan garin na lagos har kullum kuma muna ba wa mutane shawara cewa mutane su guji yin gini akan layi na magudanar ruwa haka kuma mutane ya kamata su tsabtace mahallansu ta haka ne za mu taimaka wa kanmu da kuma hukuma wajen ainihin magance irin asara da akan samu a duk lokacin da aka fara ruwan sama a manyan garuruwan ba ma lagos kaɗai ba a kusan duka manyan garuruwanmu da ke nan kasu nan tamu najeriya masana dai na ganin idan ana buƙatar samun nasarar magance matsalar ɗumamar yanayi dole ne a kafa dokoki na alkinta muhalli sai dai a cewar farfesa sadauki ba nan gizo ke sakan ba a najeriya kasan wato dokoki a najeriya suna da yawa ni na imanin cewa da kyar zaka samu wata ƙasa wanda take da dokoki da yawa kamar irin na najeriya amma wato abi dokan ne shine matsala yanzu dai hukumomin tarayya da na jihohi sun tashi tsaye wajen faɗakar da jama'a musamman waɗanda ke gaban ruwan ƙasar da su shirya tunkarar ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma mafita gare su shine su tashi daga inda suke da ke gabar ruwa zuwa tudu ko hakan ya kai su ga tudun mun tsira babin jibrin murai amurka daga Legas. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa a cikin shirin yau da gobe ga hira na da likita Dr. Sani Garko na asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello. shi ambaliya ta ruwa matsalar da take faruwa makasudin matsalar shine ruwa da ya ambaliya zai je debo ruwa da yake cikin kwata da ruwa da yake cikin watakila ban banɗaki da sokawe ya haɗa shi da ruwan famfo ko kuma ruwan rijiya da ake sha. Zai zama cewa kwayoyin cuta ta cikin da kuma da suke cikin eh, kwata da sauransu sun shiga ruwan da jama'a suke ɗiba su sha saboda a ci gaba da rayuwa to wannan shine umul aba ikin kawo matsaloli idan aka samu ambaliya ta ruwa amma akwai ciwon da ake ce mishi waterborne disease wanda kuma kawai ruwa ne zai zama sanadiyan ya ɗauki ciwo daga nan ya kai can babu ambaliya to ka ga yau mun samu karuwa idan aka yi ambaliyar ruwa abin da yake faruwa shine cuta da suka fi damuwa shine kwayoyin cuta su shiga watakila 'ya'yan hanji su hayayyafa su kawo ciwo na gudawa ko kuma ciwo na gudawa da amai ɗaya kenan na biyu za su iya kawo cututtuka waɗanda suke za su iya shiga jini su kawo matsala to wannan ne saboda shi ainihin bayan gida ɗan adam da kwatanni suna ɗauke da kwayoyin cuta wanda za su iya shiga cikin jiki su yi tasiri su kawo matsala wanda yake cututtukan nan su sun eh, suna dangantaka da irin yanayin shan ruwan da gubataccen ruwa da mutane suka yi sanadiyan wannan ambaliya da zaman kuma ba ya tsaya a nan ba saboda akwai datti misali da watakila eh, makattun eh, dabbobi haka watakila har ma kamar aka zo ambaliya ta zo zama kabartu zai je kwaso watakila bangaren jikin mutum da sauransu wanda ya fara rufewa to wannan yana zama mai cutarwa ga dan adam idan ya zama na cewa watakila an samu an sha yanda ake ruwa ke haɗuwa shine mutum ya shiga rijiya misali wannan ba wani matsala za a jawo kowa ya gane to amma famfon mu yawanci idan aka zo a yawancin afirka misali kamar mu a nigeria yawancin famfunan mu yanda ake fafin din su ainihin pipe din suna da matsala zo da yawa za su yi ci a lungu take ga ruwan water board ya zo amma yana kiri ta gefe yana zuba mm. to once aka ce babu ruwa a wannan pipe din kafa sai ga mana ruwan kwata ya zo sai furga da koma baya kuma sai wannan dattin sai ya shiga cikin wannan pipe din ya jira duk sanda water board suka kawo ruwa sai fara wanke wannan dattin ne kan famfon mutane idan ya yi datti da yawa wata a gane a kusha amma idan da yi ba zai zai zama ya sirka a cikin ruwan ba za a fahimce shi ba kawai sai mutum ya shi ya samu illa sau da yawa wata kila mutane za su tuna cewa ana kawo ruwan famfo wani lokacin bayan hada ɗauki lokaci ba a kawo ba sai mutum ya bude zai ga dattin makanikai ko mai ko na abu ya ɗebo daga inda inda fatin ya zo ya shigo falansa ko ya shigo kicin ko ya shigo ban ɗaki sauransu waɗannan asu ne abubuwan da zan faru idan aka samu irin ambaliya ta ruwa a misali ko na ɓangare na duniya. to madalla tambaya na kuma na gaba shine wani irin rigakafi mutane za su iya yi saboda kar su kamu da waɗannan ƙwayoyin cutan tunda abu ne da ke faruwa kowane shekara musamman ma ta kudancin ƙasar mu kamar Legas. Masha Allah idan damuna ta doso kowa sai tanaji ruwan da zai sha ya killace shi a guri ko da ambaliya ta zo a kiyayi shan ruwa daga wajen ɗiban ruwa na al'ada misali famfo da rijiyoyi da muke da su sai a yi kokari a samu ruwa ko da ciya wata ina misali ko ruwan roba ko mutum idan ana zaman lafiya babu ambaliya ba ya tara ruwan sai ko ya tari ruwan sama ya tara shi da yawa ya aje in an ka samu wannan matsala ta ambaliya kar ya kuskura ya sha ruwa daga rijiya ko daga famfo har sai aka ɗauki tsawon lokaci watakila duk dattin da ya shiga ya riga ya fita saboda in ya riga ya shiga aka aka auno shi aka turo dole sai an matsa famfo ruwa ya kare samu mai kyau fara biyowa shi ne abin da mutane za su za a rage gurbatar ruwa misali idan mutum bai samu ruwan da zai samu ya sha ko fiya wuta ko ya tare na sama ko kuma yana da ruwan roba wanda ya saya ba to abin da ake so shine idan ruwan ya zama an yi ambaliya mutum bai yana ko kwanton cewa ko ruwan ya gurbata to sai a tafasa shi in ya tafasa a bar shi ya huce sai a zuba a cikin randuna ko a cikin roba ko a burge sanyi sai a sha tafasa ruwa yana kashe yawancin zai kawo matsala idan aka sha shi ko da ya gurɓace. to ruwan sama idan aka tara ruwan sama shi ma sai an tafasa shi ko kuma a yanda yake yana da tsaftan da za a iya shan shi. a ruwan sama aka tare shi in dai ba ruwan farko ba ne ba shi da matsala ruwan farko saboda yana wanko datti daga kan kwano ko kan bunu ya zo ya shiga cikin wata abin da aka matattarar ruwan amma idan damuna ta riga ta yi nisa aka tafi ruwan sama za a iya shan shi ba matsala don misali ruwa ya ja wani kai kuma kana guri yanzu ka taimake shi wannan akwai matsala saboda idan aka zo igiyar ruwa tana da karfin gaske wanda kawai dai a dai kiyaye ma igiyar ruwa ta tafi da mutum na ɗaya kenan in ta tafi da mutum kai da ka tafi wani ya zama cewa wataƙila kai ma kana ana rike da kai akwai ko wani abu an ɗaure kafa ko wani abu ka je ka jawo yaron amma in ba ba da kai mai ceto inda wanda aka yi tsari sai ko yake da ya ku to wannan yana da hadari gaske kwarai da gaske idan ma ya zama na cewa mutum ba shi da wani inda shi zai dafa ko a ja shi wanda zai rike shi to ya kan sai ya bar wanda ya tafi mutum kawai tafi Allah shi kyauta kawai saboda akwai matsala za a iya yin biyu babu inda igiyar ruwa dokta Gorko kenan da a tattaunawarsa da Amina Bahar Auna yanzu kuma bari mu ziyarci filin da fadafanmu ko me wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta jiyo mana a yau nakan yi kaman alale to alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din e to amma kuma ba shi da nauyi shi yana da daɗin ci da azumi din kuma mukan ci alale na kaman da kunun gyada mukan hada da shi haka mu ci to kin ga kaman alale din shi idan ka sayi waken ka wake din kuma kanana ba manya ba yawanci manyan wake ana yi kaman dafa duka da su white rice haka ana hada da su da farar shinkafa to amma kananan yawanci su ne ake yin alale din da shi to in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken to can kuma sai ka yi amfani da kaman abin nan matatanka ka fitar da waken in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya um, bawon za su tsaya ta sama to sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken to can kuma sai ki samu shi kamar dan atargunka da dan shambo da albasa sai a markaɗa shi wani sukan using blender wasu kuma su kai shi markaɗe aha eh to in an yi wannan markaɗen an kawo shi to kullum kuma sai ki zuba mishi kamar dan gishiri da su magide wasu ma sukan hada kamar da kwai da dan ganye haka to sai ka kada shi ka dan sa mishi in na man gyada ne zaka sa mishi man gyada ne in kuma na manja ne zaka sa mishi manja to a wurin kuma sai ka dudura shi kamar a gwangwani gwangwanin ka to akwai cups din da ake sai da su a kasuwa eh, musamman na masu rufin eh, suna da murfi to yawanci shi ya fi dacewa to amma wani lokaci na fin karfin talaka to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda 'yan gwangwan suke yi akwai gwangwanin alle da 'yan gwangwan suke yi saboda yawanci abinan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki so an fi so ka yi amfani da gwangwanin to in ka gama ka dan sa ruwa tukunyanka sai ka ɗora gwangwanayen a ciki na alle din da ka dan sassa su din to can sai ka rufe da ko leda haka Mhm, ko kamar newspaper ka rufe saman shi kafin ka sa murfi to can kuma a ce minti talatin haka ya riga ya nuna to sai ka soke alalanka shi kuma kunin gyada din ana yin shi ne da gyada da shinkafa shinkafan na tuwo to shi shinkafan tuwon za ka jika ka wanke shi gyaɗan kuma za ka ɗan ɓaɓɓare shi bayan ka jika ka separating nashi daga ɓawon mm. da gyaɗan eh, jan gyaɗan eh a cire ɓawon nan jan nan sai rage farin cikin gyaɗan to sai ka haɗa da gyaɗan da shinkafan tuwon ka haɗa su tare a ji a markaɗa maka shi mm. to in an ja markaɗa shi an kawo to a lokacin kuma zaka tace shi kamar da ake tace kulun kamu kamar za ka yi koko dai eh, sai ka tace koko dai eh to in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin to shine zaka sa wuta ka yi ta motsa shi ka yi ta motsa shi yadda ka san kana motsa aca ya hauro ya kumbura ya zama daidai to haka zaka motsa shi dai talgen tuwo zai yi kamar talgen tuwo to sai can in yayi kaurin nan ya haura to a lokacin kuma zaka dan sa mishi kadan abin nan tsami tsamin da ana sai da shi dai yana nan haka ana ce mishi tsami. Eh, amma akwai masu sa tsamiya. Eh, akan sa tsamiya amma wannan ba na tsamiyan ba ne. Mhm. Wannan za ka sa mishi tsami ne. Yana da wani dan zaki haka sosai tsamin yana nan fari haka. Mhm. To za ka dan sa mishi kaɗan. Tsamin nan da nake faɗa bai shige kamar na naira ashirin ba na ashirin ɗin ma ya yawa. Mhm. To in ka dan sa mishi sai daɗa haɗa shi kuma ya daɗa haske. to ka yi kunin gyaɗan ka kenan wani yakan dafa shinkafan dafawa farin shinkafa ya ɗan wasa a kai wani kuma yakan bar shi haka to haka na sai ka ɗan sa sigan ka kawai ka gama kunin kenan to zaka ci shi da alale ɗin to yana tafiya tare yana da daɗi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Amina Buhari auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku sha ruwa lafiya.